Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa Muhammad Maina daga nan Benin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau goma sha takwas ga watan Yuli ranar da ake kira ranar Mandela da kuma ake bikin cika shekaru 100 da haifuwar gwanzon dan fafatakar yaƙi da wariyar launin fatan nan. To kafin ku ji abin da muke tafiye da shi a wannan ranar ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da ƙin yardar da Putin ya yi cewa ƙarsarsa ta yi ƙasa London a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikinsa yanzu haka matasa 'yan kwallon kafar nan na kasar thailand da a kocinsu na kan hanyarsu na koma gidajensu don sake haɗewa da iyalansu kanin labaran kenan shugaban majalisar dokokin tarayyar turai yana ziyara aiki ta kwanaki biyu a jamhuriyar niger wannan ziyara tana nuna da cewa ƙasashen turai sun yaba da irin kokari da gwamnatocin sahel suka yi musamman ma ƙasar Nijar don yaƙi da ta'addanci don yaƙi da talauci. Muna kuma da rahoto kan wani taron matasa Krista da na ƙasa da aka gudana a jamhuriyar niger ɗin sai kuma batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai a yau wato ranar Mandela. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba wannan shirin za ku ji himma ba ta da garago na Ladan Ibrahim a yawa. sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ko masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da ƙin yardar da Putin ya yi cewa ƙasarsa ta yi landan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leƙen asiri na, ah, duka ɓangarorin magoya baya da masu adawa sun ji daɗin bayanin da na gabatar a lokacin taron manema labarai a helsinki ne da putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci a ganawar ta farko mun samu jutuwa wanda ya dami 'yan bakin ciki da ke son ganin mun yi fada manyan sakamako na nan tafi Sakon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter ya biyo baya bayan da ya amsa cewa ya amince da matsayin da hukumomin leƙen asiri suka bada na cewa Rasha ta yi katsa katsalandan a zaben shugaban ƙasa na 2016. Trump ya gaya wa manema labarai cewa shi ma ya amince da cewa Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na 2016 amma ya ƙara da cewa ta yiwu akwai wasu mutanen da suma suka taka rawa wajen yin katsa katsalandan ɗin. a halin yanzu kuma a yau talata ne mahukuntan gwamnatin tarayyar amurka suka fara tuhumar wata mata 'yar shekara watan rasha akan aikata laifin yi wa amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke da alaƙa da kitsayin shishigi a siyasar amurka a zaben 2016 an kama maria butina wata mai kare hakkokin mallakar bindiga da ke da alakar kud da kud da kungiyar kare muradan mallakar bindiga ta kasar ranar lahadi akan zargin cewa wata 'yar ƙasa mara rijista na aiki a amurka ba tare da sanar da hukumomin shari'ar ƙasar ba kamar yadda doka ta tanada. ana zargin burtina yar shekaru 29 da haihuwa da yin aiki a sirrance da masu fada a ji a amurka da kuma kutsawa cikin harkokin kungiyoyin siyasar amurka kamar nra da zumar cimma muradan rasha a amurka a cewar sanarwar tuhumar burtina ta yi wasu ayyuka bisa ga umarnin wasu manyan jami'an gwamnatin rasha sai dai sanarwar bata bayyana sunayen jami'an na rasha da take yi wa aiki ba mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikinsa yanzu haka matasa 'yan kwallon kafar nan na kasar thailand da kocinsu na kan hanyarsu na komawa gidajensu don sake haɗewa da iyalansu an sallami tawagar 'yan kwallon kafa daga wata asibiti da ke arewacin garin chirin inda daga nan ne za a kai su wani waje inda za su yi fitowarsu ta farko a bayyanar jama'a tunda aka ceto su tawagar za su amsa tambayoyin manema labarai a hirar da aka shirya za su yi da manema labaran har tsawon minti 45 wanda kuma za a nuna a kafofin yada labarai a fadin kasar Jami'ai sun ce samarin da 'yan shekarunsu na haihuwa suka kama daga shekara 11 zuwa shekaru 16 da mai horarwarsu duk na cikin ƙoshin lafiya amma likitoci na da damuwar cewa mai yiwuwa ne yaran kan iya fuskantar matsalar shiga rudani nan gaba idan idan suka tuna abin da ya same su. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dogon gini mai hawa shida da ake ginawa ya rushe cikin wasu gidaje a wata unguwa da ke new delhi babban birnin kasar india yau laraba ma'aikatan gaggawa fiye da ɗari ke ta haƙar cikin ginin da ya ruso da injuna iri-iri don neman waɗanda suka makale ƙarƙashin ƙasar shugaban hukumar kashe gobara na yankin arun kumar Singh ya ce akalla ma'aikata sha biyu ne ke cikin ginin lokacin da ya rushe kuma akwai tabbacin cewa suna makale a ƙarƙashin ƙasa. Rushewar ginin ya auku ne a jiya talata a yankin Greater Noida da ke gabas da babban birnin India wanda mafi mazaunan yankin talakawa ne. a yau talata a karon farko a cikin shekaru ashirin jirgin saman fasinja na farko daga kasar ethiopia ya sauka babban birnin eritrea abin da ke nuni da cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu da ke yaƙi a baya ta dawo yadda take a can da labaran duniya kenan kuka saurara hafsat muhammad maina ta karanto To bari mu bude taskar hoton namu a jamhuriyar Nijar inda shugaban majalisar dokokin tarayyar Turai Antonio Tajani ya kai ziyara aiki ta wuni biyu inda yake ci gaba da ganawa da shugabannin kolin kasar domin tattauna batutuwa da suka shafi matsalar bakin haure da ta'addanci da batun safarar makamai da miyagun kwayoyi da ke kara ta'azzara a yankin Sahel tun bayan barkewar rikicin Libya. Ga rahoton da wakilinmu Suleiman Barma ya aiko mana kan wannan ziyarar. da yake yi wa manema labarai bayani akan makasudin wannan ziyara shugaban majalisar dokokin nafiyar turai antonio tajani ya sanar cewa ya zo ne domin yi wa wannan ƙasa godiya akan irin ƙoƙarin hukumominta game da batun yaƙi da ta'addanci a yankin sahel saboda haka ne a cewarsa ya shawarci kasashe su dage a kan yaƙi da ƙungiyoyin da ke safarar biladama abin da ya ce ya zama dole jami'an tsaron yankin sahel da na turai su tsaurara matakan ba sani ba sabo don kawo ƙarshen ayyukan waɗannan ƙungiyoyi. Antonio Tajani ya ƙara da cewa. Pour renforcer l'économie dans les pays euh, Akwai bukatar kasashen turai su haɗa gwiwa da ƙasar Niger euh, domin duba hanyoyin euh, ƙirƙiro da ayyukan ci gaba waɗanda za su ba jama'a damar samun aikin yi a gida. Saboda haka yana da kyau kamfanonin turai da na wannan ƙasa su nazarci hanyoyin kafa masana'antun haɗin gwiwa domin sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasar da Allah ya kori mata ta yadda za a shigar da su kasuwannin duniya mafari kenan da tawagar sake kunshe da manyan 'yan kasuwa da bankunan ayyukan ci gaba domin duba hanyoyin zuba hannun jari haɗe da wasu ayyukan gine-ginen musamman da ake sa ran yi a Agades. On a parlé aussi de des infrastructures dans la région d'Agadez. Shugaban kungiyar kasashen Jason Sahel Isu Muhammadu mai masaukin baki ya bayyana wannan ziyara a matsayin muhimmiya domin a cewarsa za ta ba shugaban majalisar dokokin turai damar jin matsalolin al'ummomi daga bakin shugabannin majalisun kasashe biyar na yankin sahel da ke taro a yamai son ici euh, au niger euh, Jamhuriyar Nijar na euh, samun tallafi daga tarayyar Turai domin gudanar da harkokin tsaro, kiwon lafiya da ilimi. To amma a cewar shugaba Isu fannin ilimi na bukatar samun karin gudunmuwar wannan ƙungiya domin inganta ilimin 'ya'ya mata a wani yunkurin kare su daga auren wuri. Majalisar Dokokin Kasar Nijar na daga cikin wuraren da Antonio Tajani ya ziyarta a yayin wannan ziyara, wacce mataimakin shugaban Majalisar Dokoki Irosani ya ce suna alfahari da ita. Aikin nan na Jason Sahel ba aikin sojoji ba ne. aiki ne na yaƙi da talauci mi ke sa bakin haure ai ba wani abu bane talauci ne yunwa ce rishin aikin yi ne wannan ziyara tana nuna da cewa ƙasashen turai sun yaba da irin ƙoƙari da gwamnatocin sahel suka yi musamman ma ƙasar niger don yaƙi da ta'addanci don yaƙi da talauci a watan disamba da ke tafe kasashen yankin sahel da na nafiyar turai za su gudanar da wani taro a birnin fari domin dorawa kan inda aka tsaya a game da maganar yaƙi da ta'addanci da batun kwararar bakin haure zuwa turai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Malam Sule za mu sake komawa jamhuriyar Nijar amma kafin nan bari mu taɓo abin da ya mai da wannan rana ta yau da muhimmanci a ƙasashen duniya wato ranar 18 ga watan Yuli. Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da Nelson Mandela mai neman 'yancin baƙaƙen fata kuma shugaban Afirka ta kudu baƙar fata na farko. Wakilinmu a Legas Babangida Jibril ya yi nazarin wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana. that the respect for your own dignity as human beings inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well. muryar tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma mai fafutukar kare 'yancin bakaken fata marigayi nelson mandela kenan a jawabinsa ga zauren majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1994 a karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar afirka ta kudu Bikin na bana dai ana gudanar da shi ne a daidai lokacin da nelson mandela yake cika shekaru 100 da haihuwa a lokacin bukukuwan na bana dai an fara gudanar da tarurruka tun daga majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasashe na duniya daban-daban a sakonsa domin bikin na bana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa nelson mandela jangwarzo ne mai fafutukar samun 'yanci da kuma daidaito a tsakanin al'umma duniya za ta ci gaba da koyi da halayensa na kwarai domin zamewa abin alfahari da kuma aiki da shi a nan gaba to kowane ne ma dai nelson mandela tambayar kenan da na yawa dr sha'ibu aliyu ancau malamin tarihi a jami'ar ahmadu bello da ke zaria nelson mandela shine shugaban kasan afirka ta kudu na farko wanda ya zama shugaban kasan afirka ta kudu bayan ya shafi shekara 27 yana gidan jarun akan gwagwarmaya da ya yi domin kawo karken wariyar launin fata a kasan afirka ta bayan kawo ƙarshe walin fata ne aka yi zaɓe na farko wanda ya sha mu dukkan mutanen ƙasan a dalilin haka aka zaɓi Nelson Mandela ya zama shugaban ƙasan Afirka ta Kudu na farko a 1994 yaho ya zama shugaban ƙasa ina ɗan shekara saba'in da ya sauka a shugaban ƙasan Afirka ta Kudu yana ɗan shekara tamanin da biyu da ya bayar musamman jajircewansa da kuma kyawun manufinsa na kawo launin fata a ƙasar afirka ta kudu ya sa majalisar ɗinkin duniya ta karrama shi ta mai da ranar haifarsa cewa rana ce da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyan nan ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kadai a'a rana ce da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman kudurinsa da kuma manufansa na zama lafiya da kawo zama lafiya a kasashen Afirka duniya baki daya ya an haɓaka shi ya an ɗaukaka shi da sauransu. rahoton wakilin baban gida Jibril kenan batun kuma da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau a shirinmu na tara da rabi tambayar ita ce menene ya fi burge ku a rayuwar Mandela? Bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani taron matasa Kiristoci na ƙasa da nufin ƙarfafa haɗin kan ƙasa da zaman lafiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana. irin yanda matasa kiristoci da suka hito daga dukan jihohin jamhuriyar Nijar guda takwas kenan ke gudanar da taron su a garin birnin Kwanni da ke kasancewa a tsakiyar kasar. Bernikez shine mai kula da sashen horar da matasa na ƙasa na coci a jamhuriyar Nijar ya bayyana muna gurin da suka sa gaba a lokacin da suka shirya wannan taron. Pour nous, il s'agit de que les, les jeunes chrétiens prennent conscience de leur foi. Et une fois ont conscience de leur foi, qu'ils sachent que mu muna son matasa kristoci na jamhuriyar Nijar su lura da imaninsu kuma daga nan su yi la'akari da cewa akwai waɗansu mabiya waɗansu addinai da ke nan tare da su waɗanda ba addinin su guda da su ba amma da suka kasance dole su zamna tare da su za su hita daga wannan taron ne na birnin kwanni da sanin cewa ko ina za su je a faɗin duniya za su yi rayuwa tare da waɗansu al'umma da ba addinin su guda da su ba. En ayant euh, à l'esprit que ils sont engagés dans le monde à vivre avec d'autres croyants qui ne partagent pas forcément leur foi. Wani matashi malamin addinin Islama na garin birnin Kwanni ya ci wannan faɗakarwar da cocin jamhuriyar Nijar ke wa matasanta domin su zamna lafiya da musulmi 'yan uwansu abin alheri ne ga ƙasar ga Malam Amadu Isa mai lakanin suna mala Amadu Koye. Mun ji daɗi kwarai wannan abin da suke yi alheri na ga al'ummar Nijar duka gaba ɗaya. Muna roƙo Allah subhanahu wataala wannan horon da suke yi Allah ya sa ya amfane su ya amfani al'ummar musulmi. Waɗansu daga cikin matasan kiristocin da suka zo daga dukkan faɗin jamhuriyar ta Nijar domin halartar taron na birnin Kwanni sun yi furci game da faɗakarwar da ake musu na samun kyaukyawan zamantakewa tsakanin su da musulmi 'yan uwarsu musoma da SPD Donyon. muhimmancin da yana garan nan ini da na taho yana sa mu lura da bisa addinin mu tukuna da bisa addinin da yake kusan mu da musulmai an zo nan a lura da mu ya ne ake yi zama tare da krista da musulmai na halimatu celestine ambrose na fito daga zandar ne na zokoni gaskiya wannan taron iya ƙara min ci gaba a cikin rayuwata a saman addini kuma dai da kulawa da sauran wanda ba ku addini tare yadda za ku iya ku zamna tare babu tashin hankali eh, ni sunana Usain na bako Daniel ni daga Zandar na zo. Eh wannan taro gaskiya an jima muna yin shi wanga shine karo wajen na biyar ni da ina halarta shi. don ana yin shi ne duka shekara hudu mahimmancin shi a gare mu shine yana kara mu ilimi a zaman rayuwar mu ta yau da kullum sannan kuma yana kara mu ilimi a bisa kan addinin mu a bisa kan da yadda ya kamata mu krista mu zamna tare da yan uwan mu musulmi mu zamna cikin kwanciyar hankali da lumana irin waɗannan faɗakarwa da ke da'awa ga kristoci matasa na jamhuriyar Nijar domin su zamna lafiya da yan uwansu musulmai na sawar a samu zaman lafiya mai ɗorewa a cikin ƙasa kasar tsakanin mabambanta addinai saɓanin abinda ke faruwa a waɗansu ƙasashe haruna mamman bako na birnin gwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar To kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe 11 da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba. himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirinmu da ya gabata muna tattaunawa ne da mu dan asalin najeriya da ya zo nan karatu tun a shekarar 1983 wato daudu katagun kuma idan masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakon namu zai fara muna bayanin yadda tarbiyyantar da yara yake a nan kasar yau anan za mu ci gaba sai dai kuma wannan shine mu na karshe da wannan bakon namu to daudu ka ce tarbiyyantar da yara a nan ya sha bamban da gida najeriya ƙara muna haske to sai dai sai dai wannan sai dai a hankali kamar yara na ma yadda ta da su daban ne na na koya musu tarbiyyar kasan mu sosai amma ka san nan ba abubuwan yaro kamar yadda ake yi gida a ta jibgan oh, yaro oh eh no ba discipline to amma kuma ka san abu yaro gaskiya ni ko a gida ma ni ba abu bane da nake supporting dan ko amma yaro in ka ji zaka buge shi yana karami ba ba yawanci gaskiya ni girma zai sa maybe zai dan samu problem well depending on yadda ka buge shi eh, ko da kenan ma za ka dan buge yaro amma ba sosai ba ba kaman yadda zai za ka ji masu ciwo kuma ya ko kuma ya nan ko wani jini ya fito a jikinsa eh nan nawa ba za a yi haka ba kuma ni kowa gida ma ni wannan gaskiya bai kamata a yi ma yaro haka a buge yaro sosai yadda za a sa ya ko ya fadi ko ya ji ciwo wannan discipline din mutum ya girma karshen ta zai ringa yin wasu abubuwa mara kyau ah, ko kuma in ya fara girma ba zai ma ba zai respectin in iyayen nasa ba ko kuma duk ma da ke bugansa so a bigi mutum wannan gaskiya ni ba na supportin dama to amma gaskiyan ka ne kan nan <laughs> kasan yan sanda sai su zo su kama mutum in suka ji ko dan ka ne ka buge shi in dai ka buge sosai amma ka dan buge shi dai hakan nan yana kamar irin dan shekara biyar hudun nan Eh, ka dan buge shi haka dai a hankali dai wannan ba da tsanani ba ya to amma in ka buge shi sosai har ko ji ciwo a wannan yan sanda su kama mutum wasu na cewa kamar yadda akan zauna gida sai ga wani ya eh. zauna bai aiki amma za ga zai ci zai sha amma ya samu kyautan kuɗi ya take irin haka nan gaskiya mutum ba shi baya aiki kan gaskiya a ƙasan nan abin kan zai yi wahala don sabida kasan ƙasan nan ko da ke suna da welfare program da suke taimakon wadda ba su da ba su da aiki kamar lasse ko mutum ko ba zai iya aiki ba saboda ko ya ji ciwo ko kuma mutum ya zama gurgu ko kuma yana da wata nakasa dai yawa eh yato eh amma a gida za a ga mutum bai da nakasan komi kuma bai aikin komi kuma wannan zai bashi wancan zai bashi na ana eh, samun irin haka na a kasan nan a ƙasa nan ba su cika ba sa yin haka ba sa nan ai sai mutum mana da ba kamar mu gida bane mutum ya zama in yana da kuɗi sai mutane kawai su zo gidansa kowace su ba abin da sai su zauna eh, you know a ba su abinci <laughs> abincin rana abincin dare a ba su kuɗi a ƙasan nan gaskiya eh, su da biyan su da ba sa haka eh, dan mutum ma ko miloniya ne yana da kuɗi mutane ba su je su neme shi su abin nan su iya ba su wani abu a kowa da bambanci eh kowa duk dole tashi nemi nasa na kansa haka ne kan shakka ba na kyauta nan eh babu amma suna dan suna ba da kyauta abin nan a ah, through they call it charity ba eh. wannan sai a je a ba da contribution kamar su red cross idan kamar ko wani abu ya faru wasu mutane kamar ko wani gobara mutum ya yi luzin din ba ya kayansa sun tafi ba wajen zama ok wannan red cross din wannan kudin da ake tara wannan sai su bayar abin nan dan sai kaya ko kuma wajen zama da shauransu to amma mutum baya wani aiki wai dai je ya bashi kuɗi a ko kuma ka je gidan wani kawai ya baka abinci a sai dai ko dan wansu ne amma ba ka ba ba sa haka na kowa tashi ta shi eh dai wai dan kowai makwabcinka ne ko dan garinku ne dan shi yana da kuɗi ka je ya baka wani abu a gaskiya baya faruwa nan to na ji wasu suna cewa ma wai lahiyanka shine jarinka a nan in baka da lahiya ko wurin aiki su ba ruwansu in baka zo aiki ba za a biya ka ba eh, gaskiya ne kan sai dai amma kuma ba za a biya ka gaskiya ne a eh, dan mutum ba shi da lafiya ko ko hatsari ya faru ko ma menene ba za su baka kuɗi haka ba amma akwai abin da suke kira workers compensation in mutum eh, yana dai mutum da yana da takardunsa dan ƙasar nan ne ko kuma dai abin nan wani ɗan larura ya faru ba zai iya aiki ba za su iya su baka ba amma ba wajen aiki ba wannan worker compensation din nan wannan na state ne ko federal government din su za su dan ba mutum kuɗi amma ba wani kuɗi da yawa ba maybe kamar eh, zan ce eh to kuɗin watakila za su ba mutum kamar dola ɗari ko biyar haka a wata amma za su ba mutum kawai na kamar wata uku ne to amma kafin mutum ya samu wannan sai gaskiya ka cika takardu ka yi akwai abubuwa da mutum zai yi da dama kafin ya samu kela lokacin kuma sai ana baka wannan kuma kana neman aiki eh ba shakka to amma ni dai kan dai ban taba shiga wannan ban taba neman wannan ba eh ban taba shiga wannan matsalar na neman wannan ba to to da ƙarshe idan mutum ya kira ka ya ce yana son ka taimake shi ya zo america wani shawara za ka ba shi eh zan ce mutum ya zo ba shakka sannan kuma zan yi advising duk wanda ya zo dai ya rinka ɗan saving ɗin kuɗi a nan kuma ya rinka aika kuɗi gida a nan ma eh, za yi saving ko kuma dai ya taimaki dai wadda yan uwa da ya kamata ya maka to dauru mun gode kwarai da gaske an ce damar laifin daɗi karewa yanzu amadin bakon namu daudu katagun da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah inda za a ji mu da wani sabon bako da busa To a gaida na Talatu da bakon namu ga kuma Ibrahim Abdulaziz da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda in kai bo ya ce ina fatan Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar ambariyar ruwa a ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina. Allah kuma ya kiyaye afkuwar hakan a gaba amin. sai kuma sako daga aminu adamu malam madori jihar jigawa ya ce assalamu alaikum murya amurka da allah ku bani dama na jajanta al'ummar karamar hukumar jibiya jihar katsina a bisa iftila'in ambaliyar ruwa da ya afka masu allah ya ji kan waɗanda suka rasu ya kuma maida musu da alkhairi amin suma amin sai kuma sako daga haruna ji muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce gwamna aminu bello matsari na jihar katsina da fatan zaka gaggauta taimakawa ko agaza waɗanda suka rasa dukiyoyinsu ta hanyar sanadiyar ambaliyar ruwa da suka fuskanta a wasu sassan jihar katsina da dama duba da ganin mafi yawan su mabukatan agajin gaugawa ne sai kuma sako daga shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar katsina comrade sanin shaga kofar kaura katsina ya ce shugaba mandela abin tunawa ne gani irin yadda ya jajirce domin kawo ci gaba ga al'ummarsa da fatan shugabannin afirka za su yi koyi da mandela domin tunawa da nasu To sai a gafarce na Abdulaziz Adali Turo ba Ibrahim Abdulaziz ba. So yanzu kuma kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. To a takaice Grace uh, shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da uh, ya sauya maganarsa na amincewa da kin yardar da Putin ya yi cewa ƙasarsa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba uh, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leƙen asiri na, na, na duka ɓangarorin magoya baya da masu adawa sun ji daɗin bayanin da na yi da ya gabatar lokacin taron manema labarai a helsinki ni da putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci a ganawar ta farko mun samu jutuwa wanda ya dami 'yan bakin ciki da ke son ganin mun yi fada manyan sakamako na nan tafi a halin yanzu kuma a yau talata ne mahukuntan gwamnatin tarayyar amurka suka fara tuhumar wata mata 'yan rasha akan aikata laifin yi wa amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke da alaka da kitsa yin shishige a siyasar amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016 to a gaishe da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya fi burge ku da rayuwar Nelson Mandela gwarzon yakin wariyar launin fata. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da kari a shafinmu na intanet e-hausa.com ko kuma yin sharhi da muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin hafsat maina muhammad da malama juli gresham da ta hada shiri da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri kada ku yi nisa sai a saurari daula salim da usman kabara da shirin yau da gobe malamai bismillah